tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari uku da sha ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah madaukakin sarki ya gafarta mashi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan wa manta ba har yanzu dai malam yana mana shimfiɗa da sharan fage a cikin kitabul hajji kuma a ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi wajabcin aikin hajji da kuma falalan aikin hajji inda Malam ya kawo mana ayan nan da ke cikin suratul hajji inda allah maɗaukin sarki ke cewa ولله على الناس حج البيت man sabila to kamar yadda yan uwa suke bibiyan karatun wannan littafi na sahihul bukhari mun tsaya a cikin bayanan da muke gabatar ma al'umman musulmi dangane da ma'anan sabila da Allah maɗaukin sarki ce man istata'a ilaihi sabila to menene as-sabil da duk wanda ya samu wannan sabil din wancan wajabcin na aikin hajji ya hau kan shi ya kyauta a ce dukkanin musulmi a duk inda muke ya zama duk wata aya da kowane hadisi wanda ya inganta daga annabi lallai mu tsaya mai kyakkyawan sanin ma'anan da wannan aya ko hadisi yake ɗauke da shi domin mai aikin da za mu sami yardan Allah maɗaukakin sarki a ranar gobe kiyama ina son mu dukkaninmu mu zama mun san cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya yi mu ne don mu bauta mashi duk abin da muke a nan gidan duniya Allah maɗaukin sarki ba fa don wannan yayi ma ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu. to yana daga cikin bautan Allah tsayawa mai tadabburin waɗannan ayoyi na alkur'ani to ko bayan da za a yi ke tadabburin abu in baka san shi ba an gano wannan kawai a fassara ga wanda ya sami iko ma ma'anar iko to dole ne a tsaya mu bi dikin dikin a matsayin mu na ɗalibin ilimi da wasu al'umman annabi suke bayan mu ko dai yayi iyalanmu ne cikin iyalan nan namu kila matanmu ne ko ƴaƴanmu ne ko iyayenmu ne kanninmu da yayyinmu ko kuma kila ɗalibanmu ne a nan gaba za su buƙaci su san ma'anan wannan ayan daga wurinmu idan sanda muka samu wannan damar ba mu tsaya mun san abin da ya kamata mu sani don su su fa'idantu daga gare mu ba to ranar gobe kiyama ban san abin da mu duka za mu gaya ma Allah maɗaukin sarki mu kubata ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to za mu tashi inda malam ya ce faƙala lahu muqatil a kallafa Allahun nasa an yamshu ilal baiti mu sani ba wai Allah madaukin sarki ya kallafa wa mutane su taka su tafi su hajjinci ɗakin Allah ba da ya ce walillahi alan shin Allah bai wajabta masu wannan ibadan ba faƙala lau na li'ahadikun mai mirasan bi makka yau tsakani da allah jama'a da za a ce ɗaya daga cikinmu nan mahaifin shi ya bar mai wata hamshakiyar dukiya a matsayin gado kuma dukiyan nan na can garin maka a kana tarikahu a kana tarikuhu zai bar wannan dukiyar eh malin ya ce bal yamtaliku ilaihi walau habuwan lalle zai yi ƙoƙarin tafiya ya ɗauko wannan dukiya ko da rarrafe ne ko da da jan gindi ne haka zai tafi tafi sai ya je ya zo da wannan dukiya nashi kazalika jibo alaihil Hajji. to mala ya ce duk mutumin da yake da ikon da zai iya takawa ya tafi aikin hajji a ƙar to lallai aikin hajji ya zama wajibi gare shi ya taka ya tafi wahtajja ha'ula'i bi azza wa jalla masu wannan fahimtan cewa mutumin da yake da ƙarfi da lafiya da ikon da zai iya ya taka ya gara ƙafafin shi ya je aikin hajji a ƙafa sai suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa azzin finnasi bil hajji ya atuka rijalan kai shela yi kuwa ka kwala masu kira kan cewa su taho aikin hajji kuma idan ka sanar da su wannan aikin hajji to za ka ga suna zuwa maka rijalan ai nishatan za su taho maka a kar wasu akan abin hawa wasu akan kaza wannan ayar tana daga cin ayoyin da mala ya kawo mana ita a gaba za mu zo mu mata fashin baki da izinin Allah mahallin shahid rijalan ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya atina min kulli fajjin Amik. suka ce mahallin shahid shine ya atuka rijalan kina she idan kana da iko da daman ka taka ka je aikin hajji a kafa to baka da uzuri sai ka taka ka tafi Mane ce iza wajatta alistifa'a istitaa wa tawajjaha fard al eh, bi ardin ma yamna'u minhu kal-garimi يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك معنى شيء وإذا وجدت الاستطاعة إذا دام نتفيا أيكن حج يتبت غريك الطب وتوجه فرض الحج سيكما كتنكاري أنيا سوكي وننفر الله na hajji da allah maɗaukin sarki ya sauki ya ɗaura maka to sai aka wayi gari ya aribu ma yamna minhu sai wani abu daga cikin matsaloli na yau da kullun suka taso wanda wannan ababen da suka taso za su iya hana maka sauke wannan farilla na hajji to aikin hajji ya sauka a kanka sai malai ce kalgari ne kawon misali wanda ke bin ka bashi wanda yana nan ya kasa ya tsare fatin shi ku yi arba in ya cafke ka sai ka biya shi wanda wannan yamna'uhu anil khuruji wanda zai hana shi ya fita ya tafi aikin haji to wannan cin da bai da abin da zai biya kuma ga matsala zai iya hana shi tafiya wajibcin aikin hajji ya sauka a kan shi hatta yi sai ya zauna ya nemi abin da zai biya mai bashi bashin shi sai biya shi amma idan ya zama wanda yake bin ka bashi zai iya ɗaga ma ƙafa, har ka je ka sauke wannan faralle da ke kanka ba tare da ya riƙe ka cewa sai ka biya ba to tafiya aikin hajji ya zama maka wajibi to amma in ya zama zai takure kai ya hana ka motsawa nan da can in baka biya shi kudin shi ba to wannan farlanci ya sauka a kanka malin ya ce wala khilafa fi zalika kuma duk malaman musulunci sun hada a haka ba wanda ya saba jama'ar annabi kun fahimci wannan tayyib malin ya ce au ya lahu iyal ko kuma ya zama kai da farlancin aikin hajjin ya hau kanka ko da ko ta hanyar tafiya a kafa ne amma sai aka waye gari kana da iyalin da ya bu alaihi na faƙatuhun wanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka to a irin wannan yanayi kuma inda za ka tafi wannan aikin hajji ka bar su to za su galabaita za su tozarta su wulaƙanta to a irin wannan yanayi ma falayyar zimuhul hajji aikin hajji bai waje ba a kan shi ba hatta ya kunu lahum na faƙatuhun muddata ghaibatihi har sai ya tara masu abin da za su ci su sha da buƙatunsu ne da kullum tsab tsawon lokacin da yake tsaron zai yi a wajen aikin hajji har zuwa dawon shi dawon shi malai yace li zihabihi wa ruju'ihi zai bar masu abin da za su ci sanda yake kan hanyar tafiya da yanda da sanda adadin kwanakin da zai yi a can da kuma kamuwan shi daga can garin makka zuwa dawon shi kasansu ko garin shi ko yankinsu to dole sai ya tabbatar da ya bar ma iyali gaba ɗayan bukata kuma idan aka ce gaba ɗayan bukata ba ka aje musu buhunan hatsi da man girki ka kama hanya ka tafi ba sai ka bar masu kudin cefane wadatacce sai ka bar kudin wuta da kudin ruwa sai ka aje masu kudin da idan rashin lafiya ya bi bijiro to za su ɗauki waɗannan kuɗi don su nema ma kansu magani da dukkanin bukatun yau da kullum da za a bukata a jikinka to sai ka bar shi duka wannan ne farlancin aikin hajji ya hau kanka mahala ya ce li anna haza al'infaƙo fardun alal maganin ciyar da iyali farilla ne da ke kan mai gida kuma farlanci ne na gaugawa walhajju shi ko al'amarin aikin hajji fardun alatarahi harlancin akan ba da jinkiri a cikin shi idan bana ba hali to baɗi in baɗi ba hali baɗin ba baɗaɗa kun gane wannan da kyau to amma maganin ciyar da iyali ba a cewa ku haƙura sai baɗa kwaci zai yiwu shi wannan fardun alal fawr ya ce fakana ta kadimul iyali aula ga gabatar da ciyar da iyali da ɗaukan dukkanin ɗawainiyan bukatunsu na yau da kullum shine abin da ya fi dacewa kuma yake wajibi ga dukkanin magidanci ya tsaya ya yi ba wai ya bar su cikin wahala shi ya tafi aikin hajji ba mala ya ce wa kada kalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi a hadisi ko annabi yana cewa kafa bil mar'i isman an yi a mai yaƙut ya isa mutum ya tara laifin da wannan laifi ko da za a waye gari bai da wani laifi sai shi to wannan laifin ya isa ya kai shi wuta shine mutum ya tozartar da waɗanda ke ƙarƙashin shi da suka dogara cinsu da shansu yana a hannun shi gano wannan a matsayinka na mai gida kana da lafiyan nema ka kwanta ka ƙi iyalanka su tozarta ka ƙaddari ba ka da wani laifi tsakaninka da mahalicinka sai wannan to wannan din ya ishe ka shiga wuta ko kana da halin da za ka ba su ka ƙi ba su ko ka ba su wanda ba zai wadace su ba ka riga kunta ma rayuwarsu kana matse bukatunsu to ko ba ka da wani laifi tsakaninka da mahalicinka ka kaddara sai wannan to wannan ya ishe ka shiga wuta ka sani yasa al'amarin iyali jama'a ba al'amarin wasa ba ne kowa ji tsoron allah ya shirya ɗaukan ɗawainiyar iyalan shi baki daya shi yasa hata matasan da ma ba su yi aure ba kuma suke sha'awan yin auren annabi sai ya ce sai fa wanda ya sami iko manisa fa minkumul ba'ata ba kowa ba an fahimci wannan da kyau ko in ba ka da sana'an da za ka iya ɗaukan dukkan ɗawainiyar mace ba abinci ba don abinci ɗaya daga cikin ɗawainiya ne ku gani dukkanin ɗawainiyar da sai annabi ce kai azumi idan kuma babu to sai ce kai eh, auren in ba ba za ka iya ba sai ce me kai azumi ma jama'a ba haka suke ba za ga mutane su ta karan bani Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa abuwa ne haka ma iyaye biyu ka iya takawa ɗansu birki game da tafiya aikin hajji wanda ya khafu bai'ata alaihima wanda yake jin tsoron in ya tafiye bar iyayen nashi to za su iya su tozarta wa adami li'iwadi bihi bihima kuma ya zama babu wanda zai wakilce shi wajen kulawa da al'amuran yau da kullum na iyayen nashi to irin wannan yanayi da irin wannan hali fala sabila lahu ilal hajji to mutum bai da dama bai da zarafi da zai bar iyayen shi a irin wannan yanayi da hali ya ce shi zai je aikin hajji amma in ya zama Fa'in ma'ana fa'in mana aho ajali shauƙi, amma in ya zama ba wancan laluran da muka gabatar a baya kawai iyaye sun hana shi tafiya aikin hajji ne saboda suna matukan shauƙin su rika ganin shi kullum tare da su walwahasha kuma za su shiga wani yanayi na kewa idan baya nan to fala yaltafatu ilaihi nan ba zai waiwai wannan abin da za su yi na kawai kewa da sauransu ba ya tafi aikin hajjin ya ba su haƙuri ya lallashe su ya ɗawainiyarsu daga can wanda zai zauna yana ɗaukan ɗawainiyarsu har ya je dawo amma in babu wanda zai wannan to magana farlancin aikin hajji tukuna mala ya ce wa yasqutul hajja iza kana fi tariqi aduwwan farlancin aikin hajji yana sauka a kan mutum in ya zama a hanyar da zai tafi aikin hajjin akwai wasu makiya a daji an fusi wanda in sun tarba mutane a hanya kashe su za su yi au yatlubu min amwali ko kuma in sun ganka lalle sai sun ansha kudi a hannunka malam ya haddada bi haddin makhsusin amma in ya zama sun sa kudin hanya cewa duk wanda zai wuce nan sai ya ba da dubu hamsin to kaga sai ka ware dubu hamsin na yan kwaci zuwa da dawowa to sai ka je ka ba sai ka wuce amma in ya zama kawai duk abin da suka samu a hannunka kwacewa za su yi babu wani haddi babu wani iyaka to aikin hajji ya sauka a kanka Auyata auyata haddatu bi qadarin mujhafin ko ya kasance su yanayi a hannunsu shine abin da su gani a hannunka ne kawai za su kwaɗa ma tara sai su an dukiyanka a waye gari in ka tafi a haka za ka shiga halin kunci da wahala a wajen aikin hajjin to farlancin aikin hajji ya sauka a kanka to kun ga mafi yawancin ma'anan abin da zai sauke mana farlancin na tafiya aikin hajji ko da a kafa ne to wannan ne haka ne yanzu duk inda za ka keta ka wuce ka isa garin maka, akwai 'yan ta'adda a wurin ko ba su ga maganan farlancin aikin hajji inda ya baka da kudin jirgi to shi kenan magana ya sauka a kanka don yanzu ko a mota ba za ka iya zuwa ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce iza mawani idan waɗannan lalurori da za su iya hana ka tafiya aikin hajji suka gushi wallam yakun indahu minan nadi ma ya hujju bihi sai zama abin da ke hannunka bai kai ga ka tafi aikin hajji da shi ba amma sai dai wa ho urudun kana da wasu kaya ko wata haja to fayyalzumuhu an yabi'a min urudihi to ya zama maka wajibi ka kama wannan abu naka kaɗan siyar lil saboda ka dafa aikin hajji ka da wata 'yar gona ko wani ɗan fili ko wani ɗan kango ko kana da wasu 'yan dabbobi sai ka kama sai ka siyar sai ka cika sai ka tafi aikin hajjinka ne ce ma yi ba wa alaihi fiddini gwargwadon yadda idan da bashi ake bin ka ai za ka kama wani abun da ka mallaka ka siyar don ka je haji ko ai don ka biya bashi ko to haka ma in kana da abin siyarwa lalle ne ka siyar ka biya kujera ka tafi aikin hajji mala ya ce la zumul hajji illa mallahu ma yakfihi minan nafaka zahiban wa raji'an aikin hajji zai zama wajibi a kanka sai sanda ka mallaki kudin da zai kai kai dawo da kai mun gano wannan kar ya zama ka ce to ina da kudin zuwa to kudin dawowa fa in ba kudin dawowa bai halatta ka je ba qala fil imla a cikin littafin imla aka ce wa illam yakullahu ahalun wa iyalun ko da goro ne bai da iyali bai da iyaye ba a bar mai yan uwa ya kula da su ba to shi ma bai halatta ya tafi aikin hajji ba sai yana da kudin zuwa da kudin dawowa wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce la yi utabarun rojo a'a ya dai samu kudin zuwa maganin kudin dawowa wannan a bar shi li'annahu laysa alaihi kabiru mashaqqa sau da shi gwauro bai da wasu lalurori manya-manya a kan shi fi tarki hilki ya mu bi baladihi don ya tafi wani garin in wurin ya mai daɗin zama sai ke kafa kawai waye aji waye ba shi ajiya ai ba matsala kawai in ya samu kuɗin tafiya ko bai samu kuɗin dawowa ba a sofa lafiya li annahu la ahala lahu fihi saboda ai bai da iyali a wannan garin wala iyal kuma bai da waɗanda suke sun dogara a jikin shi wa kullul biladi lahu watanun shi goro duk inda ya mai daɗi nan ne garinsu kun ji ya ayi halgagware ko ba ku da gari a garin nan ba rabon goro a ciki an tambaye ku ina garin ka kace ko ina saboda me kace la'annaka goro haka ne sau da shi goro ko ina garinsu ne in da rikici jakan shi zai ɗauka kawai bucan guji. mai iyali ne zai ce ina maman wanci ina maman wani ina wani ina wani sai saboda ya aje kuma ya ba wasu ajiya mahala ya ce wal aswabu maganan farko da yake cewa har goro sai ya samu kudin zuwa da dawowa ita ce daidai لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه so da ɗabi'an ɗan adam yakan shiga damuwa a duk sanda ya bar inda ya saba da zama kama ya tauhasha litiraki sukunihi kamar yadda ɗan adam yanzu ba gan duk student in sun dawo allah allah yake ai hutu ya je ga iyayen shi haka ne allah allah yake yi ta wannan damuwan to za ta tarfafa cewa dole sai ya zama ya samu kudin zuwa da kuma kudin dawowa alatara mala ya ce ba ka ganin annal bikar cewa saurayi iza zana duk sanda ya zina julida aka yi mai bulala ɗari na zina wa gurri ba an baladihi akan kai shi bakunta wani gari a yanzu a ɗaure shekara ɗaya sawa'un kana lahu ahalun aw lam yakun shin yana da iyali ko bai da iyali lalle sai ya samu kudin zuwa da kuma kudin dawowa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ita wannan maganan ita ce daidai musamman a wannan zamani namu domin kasan saudiya ba za ta taba baka daman wai ka je aikin hajji kawai ka yi kamo wuri zauna ba an gano wannan sa kama ka matsayin tukare su auno ka babu shiri Allah madaukin sarki ya kere to daga cikin waɗanda suke da uzuri farlancin aikin hajji ya sauka a kansu ba lalle sai sun je ba sai malo ya ce almaribu wal ma'adubu mara lafiya wanda rashin lafiyan shi ya tsanani da kuma wanda tsufa ya sa bai iya zama a bayan dabba ko kuma wanda yake da gutsurorin gaɓoɓi wanda shi ma ba zai iya ɗaukan ɗawainiyan kan shi wajen wahalhalin kai da komowa na aikin hajji ba to shi ma wannan aikin hajji ya sauka a kan shi ومن سمي الصيف أضبا bala ya ce da wannan ne ake kiran takobi da adabu wa ka anna ha ila Allah ya kaduru an saka alar rahila malai ce domin duk wanda tsofa ya kai shi ga baya iya daidaituwa ya zauna kan abin hawa wala yasbutu alaiha baya iya zama a kanta to irin wannan dattijo yana zama bin manzilati man a aba'uhu daidai yake da wanda bai da hannu bai da kafa aikin hajji ba wajibi bane a kan shi iz la yaqdiru ala shay'in kuma irin wannan yanayi wanda ya samu kanshi a irin wannan hali ai baya iya aiwatar da komi to kucin da ba zai iya aiwatar da komi ba to aikin hajji ya sauka a kan shi wa qad ikhtalafa al ulama fi hukmihima amma mara lafiya da gurgu ko kuturu ko wanda yake da gutsarin gaɓoɓi ko makaho ko tsohon da ba zai iya gudanar da komi na ibadan hajji ba malamai sun yi saɓani gani da farlancin aikin hajji a kansu mala ya ce ba da ijma'ihim annahu la yalzimuhum humal, masiru ilal hajji tare da cewa malaman sun haɗu akan cewa fa masu wannan laluran su tafi aikin hajji wannan ba lalle ne a kansu ba to amma za su iya wakiltawa a yi masu to sai malaman anan ne suka yi saɓani jama'ar annabi kun gane maganar da mala yake yi eh malaman sun hada kan cewa mara lafiya da wanda yake da gutsarin gabobi da kuma tsohon da ya riga ya manyanta su taka su tafi aikin hajji farlancin ya sauka a kansu duk sun hada haka to amma wannan mara lafiyan da wannan makahon ko mai gutsorin gabobin nan ko wancan dattijan da aka ce ba lallai ya taka ya tafi aikin hajji ba sakamakon waɗannan lalurori to sai ya zama yana da 'ya'yan da in ya ce masu su yi a madadin shi za su yi mai ɗa'a su je su yi to shin ya ba da wannan umarnin wajibi ne a kan shi ko kuma ya zama yana da dukiyan da zai iya biyan wani ya je yi mai wannan aikin hajjin to ya biya wannan kuɗi a je a yi mai aikin hajji a madadin shi wajibi ne ya haka ko ba wajibi ba ne sai malaman suke sabani kun gane abin da malai ke sai ya tattauna mana a nan? tayyib to sai ce li'annal hajja inna ma faradahu alal mustati' malai ce domin aikin hajji an farlanta shi ne ga mai iko mai hali da yanayin da zai iya yin aikin hajjin ijma'an wannan duk malamai sun hada haka wal maribu wal ma'abubu lastafa'ati lahuma malai ce kaga mara lafiya da wanda ba zai iya aikin hajji ba saboda tsufa ko saboda makanta ko gutsarin gaɓoɓi to ai waɗannan ba su da wani ikon yin aikin hajji aikin hajji ya sauka a kansu faƙala maliku sai imamu malik imamu darul hijira ya ce iza kana ma'aduban saƙaɓa anhu fardul hajji aslan in ya zama mai wancan lalura na ba zai iya tabbata akan abin hawa ya je aikin hajji ba an sauke mai wancan farlacin hajjin sawa'un kana qadiran ala man yahujji anhu bil mali aw bi mali la yalzumuhu fardul hajj fatawan maluku ya ce in dai asali an sauke farlancin aikin hajji a kan shi to ko yana da kuɗi shari'a ba ta ɗaura mai ya biya wani ya je ya mashi ba ko yana da 'ya'ya masu biyayya shari'a ba ta farlanta mai yi masu umarni su je su yi mai aikin hajji ba wannan shine fatawan imam malik cin da asali lalura ta sa an sauke mashi ko to ko wannan laluran za ta bi ta sauke wannan wajibcin kan dukiyan shi da kuma kan umarnin shi cewan imam malik imam darul hijra wala yajuzu an yahujja anhu fi hali hayatihi bi halin ma'anan maganin imamu malik inda yana raye a duniyan nan to ta kowane irin hali bai halatta wani ya je ya aikin hajji a madadin shi ba bal in ausa an ya hujji anhu da mautihi hujji anhu mala ya ce amma da zai bar wasiya cewa lallai a samu a biya ko kuma ya yi umarni ga 'ya'yan shi cewa bayan rasuwan shi lalle su je su yi mai aikin hajji to imamu malik da waɗanda wannan ita ce fatawansu suka ce dole a je a yi wannan aikin hajji mina sulusi amma za a ɗibi wannan kuɗin aikin hajji ne cikin ɗaya bisa uku na abin da ya mutu ya bari idan ko kuɗin hajji da ɗawainiyar aikin hajjin ya wuce ɗaya bisa uku to wannan farlanci da wancan umarni da ya bayar to ya sauka ƙasa mahala ya ce wa kana ta tsawon kuma wannan ma aikin hajjin ko an je an mai bayan mutuwan shi ba wai ya sauke mai farlancin ba ne wannan aikin hajji ne kawai na neman lada a matsayin ta tsawo'i wa tajjabi qaulihi ta'ala imam malik ya kafa hujja da faɗin allah maɗaukakin sarki da cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a ai dan adam bai samun kowane irin lada sai fa abin da ya tsaye da kanshi ya iya aikata shi to wannan farlancin ba shi ya aikata ba aikin hajji kuwa kamar sallah ne da wani zai kabbarta maka sallah ya ma ta yi ba ta yi ba to haka ya ce hajji ma ibada ce da shi aka ce ya je ya yi bai da halin yi to in wani ya je ya mashi ba wai ya sauke mai wancan farlancin ba ne sai ne kawai ta tsawo'e ne ƙarin lada ne tare da cewa aikin hajji an samu annabi ya ba da izini wani zai iya ma wani a bisa yanayi na lalura allah madaukin sarki ya sa mu dace wa shafi'i al'imamu shafi'i ya ce filmarijin zamani wal ma'adubu wa shehul kabir kaga mara lafiya wanda rashin lafiya ya miƙe mai titir da wanda yake da matsala a gaɓoɓin shi da tsoho tukuf ya kono ƙadiran alaman yutsi ahu iza marahu? in ya zama yana da wanda in ya ba shi umarni zai mai ɗa'a bilhajji anhu ta yadda zai ce kai je kai mai aikin aikin hajji kuma ya taka ya je ya mai aikin hajjin sai shafi ya ce fahuwan mustaɗi'u istita'atan ma shi wani yana da ikon aikin hajji wajauci yana kan shi in kuma aka yi mai aikin hajji farlanci ya sauka a kan shi kun gane bambancin fatawan maluku da na shafi ko maluku ya ce in dai dama ta sauka a kan shi farlanci ya sauka ko da kudi ko da ɗa'a ba zai yi ba in kuma aka yi mai farlanci da yana nan bai sauka ba sai dai musahabbi aka yi haka shi ko imamu shafi ya ce a inda yana da kuɗin da zai sa a mai ya biya ko yana da wanda in yi masu umarni za su yi mai ɗa'a su yi to farlanci ya hau kan shi kuma in an yi aikin hajji to aikin hajjin farilla ya sauka a kan shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa huwa ala waje haini to wannan saɓani da muka ji waɗannan manyan malaman fiƙo sun yi dangane da ita wannan matsala to tana da fuska ɗayan biyu ne an gano wannan ahaduhuma ay yakuna ƙajiran ala malin yasta'jiru bihi man yahujja shi shine mai ɗaya daga cikin waɗancan lalurori ya zama yana da dukiya wanda zai ɗauki nauyin wanda zai yi aikin hajjin a madadin shi to fa innahu yalzimuhu fardul hajji to irin wannan yanayi farlancin aikin hajji ya lazimce shi wa haza qawlu ali buna abi talib radiyallahu anhu wannan asalin fata wannan sayyidina ali ne muka ji cewa shafi ya ɗauke ta ko warawa anhu annahu qala shehin kabirin an ruwaito cewa sayyidina ali wata rana ya ce ma wani dattijo lam yahuj dattijon da bai je bai samu daman yin aikin hajji ba sai sayyidina ali ya ce jahiz rajulan yahujju anka ka shirya wani cin kana da wadata ya je aikin hajjin a madadinka wa ila haza zahaba sauri to a ƙarƙashin wannan fatawa da saidina ali bayar shafi'i ya zauna a kanta al'imama sauri yake wa abu hanifa wa ashabuhu ashabun ra'ayi wa ibn mubarak wa Ahmadu bin hambal wa ishaq bin rawiya waɗannan malaman su duka kun ji fatawansa ɗaya shine in yana da halin da zai ɗauki ɗawainiyan wani ya je ya aikin hajjin a madadin shi to wajibi ne ya ɗauki ɗawainiyan aje a mai kuma in an yi farlancin hajjin ya sauka a kan shi haka ma in yana da wanda zai iya ma umarni kuma umarnin ya tasiri a mai ɗa'a to wajibi ne ya ba da wannan umarnin aje a mai wannan aikin hajjin kuma in an yi hajjin to farlancin hajjin ya sauka a kan shi kun ji malaman da suka yi fatawa da wannan fatawa wanda al'imamu shafi'i ya ba mu wasani fatawa na biyu an ya kuna kadiran alamani ya zila lahu ta'a wani ya ba ya ce a waye gari yana da wanda zai mai ɗa'a kuma ya wakilce shi fa ya hujji anhu ya je aikin hajji a madadin shi fahada aidan yalzimuhul hajji anhu malai ce wannan ma aikin hajji ya hau kan shi inda shafi'i wa ahmad wa ibn rawiya wa qala abu hanifa la yalzimul hajja bi bazl ta'a bi halin shi ko abu hanifa kun ga na farkon ya zaba in za a biya kuɗi a je ya ce ya yadda da wannan amma kawai mutum yi maka dan Allah ko da ɗanka ne abu hanifa ya ce bai dauki wannan fatawar ba an fahimci wannan da kyau jama'a irin waɗannan bayanan ya zama wajibi mu ɗaliban ilimi mu haƙura mu su ko da za mu wata shida muna tattauna su ne a matsayinka na wanda al'umma suke jiran su sa da kai kakkare na kanka a halin da kake neman ilimi yanzu za a zo lokacin da duk waɗannan abubuwan za su taso a ce ala gafarta malam menene kaza sai kada kana dawo dawo bayan sahihul bukhari shine littafi na biyu bayan alkur'ani ai duk abin da ke cikin shi ya kamata ka san shi ko baka haddace shi ba ko baka iya jan bakin ka karanta ba ya kyauta a ce bayanan su zauna a kanka shi yake ce mai ilimi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu istadalla shafi'i bima rawahu ibn abbas malaci al-imam shafi'i sai kafa hujja da hadisin da ibn abbas ya ruwaito kuma hadisinmu na farko a cikin wannan kitabul hajji wanda in mun karkare waɗannan bayanai za mu sauka a kan shi cewa annamra'atan min khas'ama wata mace ce yar khas'ama sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo ta tambaye annabi cewa ya rasulallah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji kaga farlancin Allah madaukakin sarki dangane da al'amarin aikin haji adrakat abi shaykhan kabira to ya riski mahaifina gashi ya tsufa tukub la yastati wa an yasbuta ala rahila ba zai iya zama dodar akan abin hawa a zo a aikin haji da shi ba afa a hujji anhu shin ni zan iya mai aikin hajji a madadin shi kala na'am Na ya ce eh kaga wannan nassun fil mas'ala nassi ne karar cikin matsala domin zan mai aikin hajjin da shi ba zai iya ba sai annabi ya ce me wa zalika fi hajjatil wada kuma wannan abin ya faru a hajjin ban kwana ne fi riwayatin a wani riwaya cewa ta yi la wa an yastawi ala zahari ba'irihi ba zai iya daidaici ya zauna da kanshi akan abin hawa har mu garo mu zo aikin hajjin ai ibadan a koma ba zan iya yi a madadin shi annabi ya ce mata eh Ku gano wannan malaman nan da suke yin fatoyi sai ku ga fatawansu wani lokaci ta ci karo da nassi ba fa da sarrai suke yi ba mai yiwa abin da kai ka gani yau shi je bai gan shi ba an gano wannan kuma wannan bai nuna cewa ka fi shi ilimi ba kama ma kai shi ba kama ma kama shi ba wani dace ne yau kai kai an gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace malam sai ce faƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce hujji anhu baiwar Allah ke je ki wa eh, eh, mahaifinki aikin hajji a ra'aiki ban labari mana baiwar Allah lauka na ala abiki dainun da bashi ne ake bin mahaifinki a kunti ya Za ki biya mai bashin qalat na'am sai wannan bayar Allah ta ce e kala sai annabi ya ce fadainullahi a haƙo an yi ƙuba bashin Allah shi ya fi dacewa da cancanta a biya mai ke zo na hadisi kawai mun mai fassaran baki da baki a gurguje don mu fitar da mahallin shahid kaɗai, amma fashin baki kan wannan hadisi ku tara a karatu na gaba malai ya ce fa'aujaban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhajja bi ta'ati ibnatihi iyahu kun ga anan annabi ya tabbatar da farlancin aikin hajji a kan wancan dattijan sakamakon ɗa'an da shi za ta iya mashi wa bazliha min fi halahu da sadaukar da kanta da za ta yi saboda mahaifinta bi an ta hujja anhu akan ta je ce aikin hajji a madadin shi jama'a ya hiya ba'a da tafi aikin hajji saboda mahaifinta tsakaninka da Allah kai za ka iya zuwa ka duba mahaifinka gona ba noma za ka yi ba komai bai ce wani na tura ma'aikata je ka ka kula da su zuwa yammaci ga kuɗi a biyansu ko na yi jinga na biya ka ka samun ido za ka tsakaninka da Allah ko ya zama mahaifinka ya ciyar da kai da kake karami yanzu gashi ya girma karfin shi ya ƙare za ka je kai kwadugo za ka je kai sana'a za ka je kai aikin gwamnati ka samu kuɗinka halal malak ka kawo ma iyayenka su ci yaushe rabanka da yi ma iyayenka tufafin sallah tsakaninka da allah ka shirya lokacin da ajalinka ya sauka ka iya cikawa da imani alhalin ka take haƙƙin iyayenka da ƙarfinka kana matashi a ce iyayenka na zaune a gidan haya kullum ana bin su da notice ba za ka iya tara wannan kuɗi in ana biyan shekara-shekara ne ka biya ko in ana biyan wata shida-shida ne ka tabbatar da ka biya a madadinsu ko in duk wata ne ba za ka samar da wannan ba kana tsammanin wannan haƙƙin da iyayenka ke da shi a kanka za ka sami yardan allah in ka kwanta ka mutu ba ka kula da su ka kimanta su a san da suke raye ba to kaga wannan haƙƙin wallahi in sun kwanta sun mutu yana nan a kanka ne masu addu'a ne masu waƙafi na kulawa da mutuncin abokansu da ƙawaye da abokan hudansu na arziki iyaye ba abin wasa ba ne ita wannan fa ba a mota ko a jirgin sama za ta aikin hajjin ba kila a raƙumi ne ko doki jaki ko alfadari mace ce saboda ɗa'a ga mahaifinta ta ce za ta je ta mai aikin hajji in yi annabi ya ce eh yasa kowa ya je bincike halin da yake ciki da matsayin iyayen shi a wurin shi Allah ya tsare mana imaninmu ma'ala ce fa'iza wajaba zalika bi ta'atil binti lahu in ya zama wajabcin aikin hajji ya lazimci wannan dattijan sakamakon biyayyen yashi kana bi an yajibu alaihi bi qudratihi alal malin ladhi yasta'jiru bihi aula kenan idan dattijo na da kaya yana da kuɗi kuma yana da wanda zai ɗauki ɗawainiyar shi ya je mai aikin hajji to wannan halin da yake ciki ya fi wancan ɗa'an ma kun gano wannan kenan in yana da kuɗi ya biya a mai in kuma ya biya an mai to farlancin aikin hajji ya sauka a kan shi ko mara lafiya ko dattijo ko wanda yake da matsalan gaɓɓai wa ƙala ulama'una malamanmu suka ce hadisul khas amiya kun ji sunan hadisin yasa idan kana karatu a cikin littattafai na sharhin hadisi sai ka ji an ce hadisul khas'amiyya to hadisin wannan yarinyar ne mai ɗa'an nan mai biyayya ga iyayenta laisa maqsuduhu al al'ija, sai ma malike nan da waɗanda suka yi da fatawansu suka ce to ai shi hadisin khas'amiyya makasudin shi ba wajabci bane wa inna ma maqasuduhu alhassu ala birril walidaini kadai abin da za a iya cirewa a cikin hadisin shine bayanin biyayyen iyaye wan nazaru fi masalihihima duidi duniya wa dinan da kuma lura game da maslahan iyaye a ɓangaren duniya da addini wa jalabil manfa'ati ilaihima jalbatan wa shar'a da kuma nemo duk abin da zai amfanar da su a rayuwarsu na duniya da kuma shari'a falamma Aminal min almar'atin fi'alan wa tawaiya zahira wa raga ragabatin sadiqa fi birriha abiha wai yayin da annabi ya ga wannan ya tana da kwazo da himma da zakwadi da son yin ɗa'a ga mahaifinta kuma ya gane wannan ɗa'a ta gaskiya ce wa harsan ala isal alkhairi da kuma kwaɗayinta wajen sadar da alkhairi ga kanta da kuma mahaifinta wasawabi ilaihi da kuma mahaifinta ya samu lada mai yawan gaske wata asafat an ta futuhu barakatul hajji kuma ya lura da cewa wannan ya za ta iya shiga cikin takaici idan albarkan hajji ya kubuce wa mahaifinta a jaba ila zalika wai wannan ya sa annabi ya ce eje eh, ki wannan tawili ne kawai jama'a mun gano wannan da kyau ku domin cewa ta yi in yi fa a hujja anhu fa kala me na'am Allah ya sa mu dace a cikin tasirin Qurtubi a juz'i na hudu shafi na ɗari da da arba'in 145 malam ya yace qala ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi ya ce wa in kana nasu qad ikhtalafu fi matliq al-umumat bayda annahu ittafaqu ala hamli hadhihi aya ala jami'in nasi malam qurtubi ya ce tare da cewa mutane sun yi sabani dangane da shi umumin da ke cikin ayan amma dai alhamdulillah sun haɗa kan cewa wannan aya ta shafi dukkanin mutane ne zakarhum wa unsahum mazansu da matansu khalas sagir amma banda karamin yaro fa innahu kharijun bil ijma'i an usul taklif shi yaro gaba ɗaya ba a ɗaura mai wani irin taklifi wannan an ware shi duk malamai sun haɗa a haka wa kazalika al-abdu lam yadkhul haka bawa ma bai shiga ciki ba li'annahu akhrajahu an mutlaqil umumi qawluhu ta'ala shi wannan an cire shi daga umumin fadin Allah madaukakin sarki da ya ce manistata ilaihi sabila shi bawa bai da halin yin haka wal abdu ghair mustaqi shi bawa bai da iko ga Salman al-Farisi Salman al-Khair da kanshi yake ce mana abin da ya hana shi halattar badar da uhud ya ce bauta ce an shigo gida ana ba da labarin ga annabi ya iso gari ya sako daga dabino zai tambayi ba'asi aka kwada mai mari aka ce koma aiki bawa bai da yanci koya yancin yake Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce li'annar sayyid yamna'uhu li hukukihi an li an hazihil ibada shi ba ubangidan wannan bawa saboda tarin haƙoƙin da yake da shi akan bawan to zai hana shi zuwa aikin hajjin wa qad qaddama Allah subhanahu wa ta'ala haqqus sayyid ala haqqihi Allah maɗaukin sarki a bisa tsarin shi sai ya gabatar da haƙƙin mai gida a kan shi haƙƙin shi Allah mahalicci rifkan bil ibadi saboda tausa sama bayi wa maslahatin lahum da kuma zama maslaha gawa ga su bayi. an gano wannan domin idan ya zama za ka ce ma bawon ya tafi cin da ya zama wajibi in ya je in ya kamata ya sati biyu ne sai ya shida in ya dawo kai magana sai ce a Allah ne zai ce to sai Allah ya ajana shi hakkin sai ce a kula da naka ina fatan mun fahimci wannan da ke kuma yakan zama maslaha ga shi bawan don mai yiwa idan mai gidan nashi ya lura cewa watannin hajji sun kusa kuma lallai zai ce zai tafi aikin hajjin nan ba makawa to zai cika mai aikin da sai ya gagare shi yadda ƙarshen ta rashin lafiya ko gajiya ma ya hana shi aikin hajji kuna fahimtar wannan amma in ya zama babu wannan daman da aka bashi to zai iya barin shi aikin shi cikin hankali da natsuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace malam ya ce qala ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir ya ce ajma ammatu ahlil ilmi illa man shazza minhum duk malamai sun haɗu mutum ɗaya ne ya fitan ƙafa a cikinsu mimman la Addu khilafan wannan fitan ƙafa ba a ɗaukan shi a matsayin wani abin da ma za a kalle shi ala anna sabi idza hajja fi hali sugurihi ƙaramin yaro idan aka je aikin hajji da shi a lokacin da yake karamin shi wal abdu idza hajja fi halin riqihi haka bawa idan yi aikin hajji sanda yake matsayin bawa summa balaga sabiyu ana nan yaro ya girma ya zama baligi wa takal abdu kuma abda bawan sai aka yanta shi inna alaihi ma hajjal islam to dole su koma su aikin hajji na farlanci idza da ilaihi sabila in sun samu halin haka malami ɗaya ne kawai ya ce ba za su sake ba hajjin yayi za mu je shi yanzu qala abu umar ibn abdul barri an-numari al-maliki yace khalafa dawud jama'ata fuqaha al-amsar dawud az-zahiri shi kadai ne ya saba ma malaman birni wa immatul asar da ko malaman hadisi fil mamluki fatawan shi dangane da abin da ya shafi hukuncin bawa dawud zahiri ya ce wa annahu indahu mukhatabun bil hajji cewa maganan aikin hajji da farlancin hajji har bawa ma ya shigo ciki wa huwa inda jumhurul ulama kharijun min al-khitabi su kuma sauran gayyan malamin duniya baki daya suka ce bawa bai shigo ba dawo da ya ce ya shigo <laughs> mun gano wannan da kyau ko fi kaulihi ta'ala walillahi ala nasi hajjil baiti man istata ilaihi sabila wannan iyakan bangaren nan ne muka fassara a cikin waɗannan karatuka namu da suka gabata Allah madaukin sarki ya ƙara mana fahimta wa qauluhu fadin Allah madaukin sarki da ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin yanzu na kyauta da zaton ayan nan bangaren da muka yi bayani shi ban tsammanin wani anan wajen zai ce bai fahimci ayan fahimtar da ya kamata ba haka ne kuma irin wannan fassarar shigen shi shine fassarar salaf jama'a abdullahi dan umar ko shi kan sayyidina umar ya ce shekara goma ya yi yana koyon suratul bakara yau kuwa akwai tsarin da an biya shekara ɗaya ma za ka iya haddace alkur'ani to amma su sahabbai kowane gaba na aya idan aka ba su shi to sai sun san fassarin shi sun san ma'anin shi sun fahimce shi da kyau kuma sun yi aiki da shi sannan za su ƙara gaba haka suke yi to shi ne muka ɗauko wannan salan, ayoyin da duk za mu tarar a cikin sahihul bukhari da kuma hadisan mu tsaya mu dandake su mu san mun gano wannan mu matasa ne muna da lokaci ko muna faran Allah madaukin sarki ya tsawaita rayuwar mu kuma ya sa mata albarka mu mu fahimci wannan ayoyin fahimta kyakkyawa inda ba za mu samu kowane irin matsala wajen fassara maganan Allah da kuma fayyace shi ga al'umman da ke mu su ji bayanai daga wurinmu ina yawan nanata muku wannan don ku san kalubalen da ke bayanku wani zai iya tuni malami ne ana ba ai ba na karantarwa a'a ai karantarwa faɗowa yake yi yanayi ne zai iya kai ka zuwa ga wannan harkar ba mamaki har ka mutu ba za ka karantar ba amma kuma za ka zama gwamna kila kuma cikin waɗanda za ka mulka akwai malamai ai kila ka zama shugaban ƙasa cikin talakawanka akwai malamai kila ka zama shugaban ƙaramar hukuma ko ɗan majalisa ko sanata ko kila ka riƙe wani babban mukami ko ka zama kai ne sarkin garinku cikin duk waɗanda za ka mulka akwai wa akwai malamai akwai ɗalibai akwai kaza duk waɗannan abubuwan za su iya bijiro maka in ya zama kayan aikin a hannunka suke ba sai ka je ka roƙo wani ya zo maka bayanin sarrai ba za ka zauna lafiya ko ba za ka zauna hmm? yanzu misali kaddara ce malam jafar na raye shine gwamnan jihar kano akwai wani taron malamai da za a yi a kano a ce su layance mashi ko a ce albani shine gwamnan jihar kaduna misali in yana raye akwai wani lungu da malamai za su shiga ya ce bai san abin da ke cikin lungun ba jama kuna fahimtar wannan da kyau ku don ka tsaya ka zama malami ka tsaya ka fahimci abin da ya kamata ka fahimta na addini to za ka taimaki duk wanda yake karkashin ka ko tafiya aka yi a mota ko tafiya aka yi na aikin hajji ko tafiya wajen wata harka aka yi za ka zo ka yi bayani ka ce ka fa san kaza ne ga tsarin yadda yake ga kaza ga kaza ga kaza za a amfana ko ba za a amfana ba Allah madaukin sarki ya samu amfana duniya da lahira a karatu na gaba za mu ji fassarar wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu